صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau muna sha biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu cikin tafsirin mu na littafin allah maɗaukacin sarki har yanzu muna cikin suratul ankabut a inda zai muka tsaya a kan aya ta arba'in da bakwai insha Allah ta'ala a yanzu mu tashi kan aya ta arba'in da takwas bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون نعم الله مدوكتين سركية وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون الله يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب بقى كفن يا رسول الله كان كرنت ونلتافي قبان القرآن wala taqutuhu bi yaminika kuma ba ka zana shi da hannunka idan da haka ne lartabal mubtilun da maƙannata sun yi shakka sun sanya kuma shakka akan alqur'ani bal huwa ayatun bayyana shi alkur'ani huwa ayatun bayyinat shi alqur'ani ayoyi ne bayyanannu fi sudurin lazina utul ilma a cikin kirazan waɗanda aka bai wa ilimi wa ma ya zahadu bi ayatina ba kowa yake jayayya da ayoyinmu ba illa zalimun face azzalimai a wannan aya da muka karanta Allah maɗaukakin sarki yana mana bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gabanin a saukan masa da alkur'ani bai kasance yana karanta wani littafi ba mana baya yin karatu gabanin a saukan masa da alkur'ani sannan baya rubutu aka saukan masa da alkur'ani kuma ya zo da shi ya gagari masu yin karatu da rubutu a kan su zo da irin Allah ya ce wa makunta baka kasance ga ya rasulallah tatulu ai taqra baka kasance kana karanta min qablihi ai min qabli inzalil qur'an gabanin saukar da alkur'ani alaika gare ka ba kasance kana karanta min kitabin kowane irin lissafi ba a nan za ga an ƙara min ta zo ne don ta ƙarfafa kori kowane irin littafi kowane irin littafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zama yana karantawa ba gabanin a mai da alkur'ani sai Allah ce wala taqutuhu bi yaminik kuma ba ka rubuta shi ai la taktumu ayya kitabin ba ka rubuta kowane littafi kowane iri bi yaminika da hannunka na dama bi annaka ummiyun la taqra wa la taktub saboda manzo Allah baya karatu baya rubutu baya rubutawa baya karantawa haka Allah madaukakin sarki ya halicci annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da ita akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya karantawa baya rubutawa kamar yadda Allah ya tabbatar da wannan cikin suratul a'raf Allah ya ce allazina yattabi'una an-nabiyya allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi waɗanda suke bin annabi manzo al-ummi a larabci ce al-ummi ana nufin wanda baya karatu baya rubutu an dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa domin abin da ake nufi yana nan yadda mahaifiyarsa ta haife shi yaya mahaifiyarsa ta haife shi shine kowa mahaifiyarsa ta haife shi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wallahu akhrajakum min butuni kun la da shai'a Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata la alamu da ba san komai ba to da haka wanda ya tashi kuma ya girma ya ci gaba da zama a wannan yanayi na bai iya rubuta bai iya karanta ba sai a ce al'ummi to Allah ya kira manzo Allah da al'ummi ma'ana wanda baya karantawa baya rubutawa wannan shine abin da yake tabbatacce a cikin alkur'ani kamar yadda muka faɗa da wannan aya da ayoyi cikin suratul a'raf Allah ya kira manzo Allah da al'ummi su suka tabbatar da wannan shi sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam baya karanta wani littafi gabanin sauƙan mai da Alƙur'ani ba kuma ya rubutawa hikimar haka da manzo Allah yana karatu gabanin sauƙan da Alƙur'ani. to da waɗannan kafirai za su ce ai wannan littafi da ya zo da shi da waɗannan bayanai da ya zo da su karantawa ya a littattafan waɗanda suka gabace shi da kuma yana rubutawa sai su ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rubuto masa asali dan haka rubuto waye zuwa ya kwafo a wani guri shi sa ana Allah ya ce idan da haka ne ka kana karantawa da kana rubutawa da tabal mubtilun da maƙannata waɗanda suke bu yadda da alƙur'ani ba da sun yi shakka akan alƙur'ani ba amma duk da haka ɗin ba tsira ba duk da manzo Allah baya rubuta baya karantawa din sai da suka tunci manzan Allah da cewa waɗannan ayoyi da yake karantawa a fatirul awwali ta tsinoyin mutanen farko ne iftatabaha da ya rubuta fayyatullah alaihi bukuratan wa asira da ake masa wahayin su ake gaya masa safiya da yamma yana rubutawa amma wanda tuhumar da suka yi. su sun san cewa manzo Allah baya yi shi yasa Allah ya faɗa a nan yace wa ma kunta tatlu min ni min kitabi Allah ya faɗa kuma ba su san karyata ba domin sun san manzo Allah baya yi din wannan sai ba san manzo Allah akwai wanda suke kokarin su kore ta ke manzo Allah yana karatu yana rubutu su a tunaninsu idan an ce manzo Allah yana karatu baya karatu baya rubutu kamar an tauye shi wanda duka in ka koma bayanan malamai za ga abin da suke nuna wannan ce mu'jiza idan ba ya rubutawa ba ya karantawa amma ya zo da abin da ya gagari masu rubutawa da karantawa a nan mu'jiza take fiye da a ce yana rubutawa yana karantawa a an samu malaman kuma da suke cewa da farko maza Allah baya rubutu baya karatu amma daga baya iya rubutu ya iya karatu wannan ma magana kuskure ce masu irin wannan magana sun dogara da hadisi da cikin bukhari na sulhun hudaybiya lokacin da aka zo za a rubuta takardar sulhu tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa da mutanen makka aka zo sayyidina aliyu ne mai rubutu sai ya rubuta cewa wannan shine abinda muhammad bin abdullah rasulullah ya rubuta wannan shine abinda manzon allah rasulullah ya yi yarjejeniya tsakanin shi da ƙuraishawa sai wakilin ƙuraisha ce a'a kalmar rasulullah a goge ta ai da mun yadda shi rasulullah ne ba za mu ja da shi ba da haka a rubuta sunan shi sai maza Allah ya ce a goge sai sai jina ali ya ji ba daɗi sai ce ya rasulullah ni ba zan goge wannan kalma ba sai maza Allah ya ce nuna min wajen to sai zo a riwaya sai manzo Allah ya karɓi takardar wa huwa la yuqtinu an manzo Allah baya baya kyautata rubutu ko bai iya kyautata rubutu ba fakata ba sai ya rubuta Muhammad bin Abdullah haka lamarin ya zo fakata ba da haka sai waɗannan malamin suka ce ya nuna kenan ya iya rubutu tun daga shi an ce ya rubuta sunan shi daga cikin malaman da suka tafi akan wannan fahimta akwai babban malami Sulaiman ibn Khalaf Abul Walid Al-Bazi cikin malaman da suka rayu cikin karni na biyar an haife shekara ta ɗari hudu da biyar a ɗari hudu da biyar lokacin da ya wannan fatawa ya ce manzo Allah ya ya rubuta sunan shi malamai sun mai ta bai ji da daɗi ba bal ma an samu malamai masu zafi har sun kafirta shi abin ya zama masa rigima shi kuma ya dace cewa ai manzo Allah ya iya rubutu daga baya dan haka da shi ya rubuta sunan shi to amma malaman da suka yi mai rabbi suka tabbatar cewa wannan riwaya wata riwayoyi wasu riwayoyin sun zo sun fassara ta daga ciki akwai riwayar da ta zo cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama fa amara sai umarni fa kataba sai sai dina ali rubuta fa kataba Aliyu. na haka ita ce a can mai riwaya bai ka labazin amara ba sai ya taƙaice ce wa ba suka ce don haka riwayoyin sun nuna sai da na alalin shi ya rubuta kuma abin da ke gwada haka hatta a wannan riwaya da suka dogara ita za Allah cewa yi nuna mun gurin kun ga da yana karantawa yana rubuta ba zai ce a nuna mai ba da ya ɗauka ya nuna zai ga gurin da haka suka ce maza Allah suka da sallama ba shi ya rubuta ba sai jina ya rubuta shi manzo Allah ya goge da ya sai a nuna mai gurin aka nuna mai ya goge yace to ka rubuta Muhammad bin Abdullah sai jira Ali ya rubuta wasu malamai kuma suna ba irin su Abul Walid bazi ma'ana uzuri suna cewa ba suna nufin manzo Allah ba ummiyi bane suna dai nufin manzo Allah ya taba rubuta sunan shi suka ce idan mutum ya iya rubuta sunan shi ba zai fitar da shi daga wanda bai iya karatu da rubutu ba domin yanzu aka samu mutane da yawa zai iya rubuta ma sunan shi kake ya sunan da na baban shi zai rubuta amma an gaban shi rubutu mai yawa ya karanta ba zai iya karanta ba bai iya karatu ba kuma in ka wuce sunan shi ba zai iya rubuta ma wani abu ba suka ce kasancewar ruwa na rubuta sunan shi baya fitar da shi daga ummiya wa haka wasu malamai suka ambata amma dai magana mafi inganci manzo Allah la yaqra'u wa la yaktub akwai wani babban malami Ahmad ibn Hajar Ali Butani malami ne a kasar Qatar ya rasu a shekarun baya ya rubuta littafi guda mai shafi ɗari biyu da wani abu akan wannan matsala sunan littafin arraddul wafir ko arraddul shamil alwafir alaman nafa ummiyata سيد الأوائل والأواخر الرد الشامل الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر in ka shiga cikin intanet ka rubuta sunan zai baka kwabi na littafin tana iya ɗaukowa karanta littafi na shafi ɗari biyu da wani abu yana yin raddi ga wani malami a indiya da ya da awar manzo Allah yana rubutu yana karatu wani ma ya gwanance a rubutu da karatu ya dogara kan wasu hadisai wanda duk su inganta ba za mu ga imam al-qurtubi ya yi ishara zuwa gari su da imam ibn kasir waɗannan hadisai mu ci inganta ba to Allah madaukakin sarki a nan yana tabbatar da wannan siba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai magana ibn kasir ita ma dangane da wannan babu laifi in karanta mana ita a ibn kasir yana cewa haka za kana salawatullahi wa salamuhu alaihi da'iman abadan ila yawmil qiyamah ibn kasir ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya rubutawa baya karantawa har zuwa tashin alkiyama la yusilu alkitabata wa la yaqutu sataran wa la harfan bi yadihi baya baya rubutu baya ma'ana karanta wani abu bal kana lahu kuttabun yana da marubuta yaktubuna bayna yadayhi alwahya war ila alaqalib da rubuta manzan Allah wasiku da wahayi shi manzan Allah baya rubutawa baya karanta amma yana da marubuta wanda sahabbai ne sun bi mutum goma sha sun kai ishirin da wani abu wanda kowanne daga cikin ya iya rubutu sai manzan Allah ya ce ya rubuta idan aya ta sauka ko kuma za a aika wani saƙo ya rubuta wa man da aba min muta'akhirin fuqaha ibnu kasir ya ce duk wanda ya raya daga cikin malaman da suka zo daga baya كالقاضي أبي الوليد البازي ومن تابعه أنه عليه السلام كتب يوم الحديبية هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله آه إمام ابن كثير تدو وندي ريا daga cikin malaman da suka daga baya wanda ya rai cewa manzon Allah a ranar Hudaibiya ya rubuta wannan jumla haza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah fa inna ma hamalahu ala zalika riwayatun fi sahih wanda duk ya faɗa haka ya dogara da wata riwaya ne a cikin sahihul bukhari inda riwaya ta zo sun ma akaza fakata ba sannan ya ɗauke takardar ya rubuta wa hadhihi mahmulatun ala riwayatil ukhra ibn kathir ce wannan riwaya kuwa za a fassara ta akan ɗaya riwayar ne da ta zo sun ma amara fakata ba sannan ya yi umarni ya rubuta ma'ana manzo Allah ya umarni sannan ya rubuta ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق a من قال بقول Bazi, dan haka aka samu tsananin inkari tsakanin malaman da ke a gabashi da wanda ke yammaci an ce almashirik kamar malaman da ke garuruwan hijaz makka madina da wanda ke garuruwan sham suke ma'ana urdun da wannan garuruwa su ne almashirik wanda suke almagrib kuma kamar malaman da ke algeria suke morocco suke tunis waɗannan su ne malaman maghrib da wanda suke rayuwa a andalus to an samu sun tsananta inkari da duk wanda ya faɗi magana irin ta abul walid baji cewa manzo Allah ya yi rubutu wa tabarra'u minhu sun barranta daga wanda ya wannan magana yace wa anshadu bi zalika aqwalan wa qatamu bihi fi mahafilihim suka ma rubuta maganganu suka ma faɗi maganganun a wuraren tarukan cewa sun barranta daga duk wanda ya saba wannan ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibn kasir yace wa inna ma arada ar-rajulu ya al-badiyya bima yazharu anhu annahu kataba zalika ala wajhi al-mu'jiza ibn kasir yace to sai a fahimta ta ina jin shi abul walid al-badi yana nufin wannan ma rubutun da manzo Allah ya mu'jiza ce ma'ana bai iya karatu da rubutu ba amma a babin mu'jiza ya rubuta la annahu kana yusilu al-kitaba ba yana da nufin cewa manzo Allah ya iya rubutu ba wa ma awradahu ba'du min al-hadith annahu lam yamut alayhi salam hatta ta'allama al-kitaba fa da'ifun la asla la da kathir yace abinda wasu malamai suka kawo cewa manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya gwanance a rubutu da karatu wannan magana ce mai rauni ba ta da asali ba ibn kafir ba al-hafiz ibn hajar shi ma yayi magana da ya zo cikin a fatul bari yana cewa wa kadai ta maskaka bi zahiri hazihin riwaya ya ani riwaya ta yau mai hudabiya abul walidin baji ibina hajar ya ce abul walidin baji ya yi ɗauki zahirin riwaya ta sunan hudabiya fadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam ka taba biya da hi ba da allan ya kunu yusinu yakto Yai da awar manzon Allah ya yi rubutu da hannunsa bayan da baya rubutu fashanna alaihi ulama'ul andalus sai malaman andalus suka yi ta a kai shi wa annal ladhi qalahu mukhaliful qur'an abinda ya fada ya saba alqur'ani kamar yadda muka ambata da yawan wannan magana a malaman kasar andalu tun mai ta shi abul walidin bazi kamar yadda na faɗa har wasu ma kafirta shi suka yi duk da abin bai kai a kafirta mutum ba domin fahimta ce kuma akwai abin da ya dogara da shi sai a gyara masa wannan kafirta wanda aka yi ba daidai ba ne kamar yadda malamai suke bayani wa zakara bin dihiya anna jama'a min al-ulama wafaqu al ibn dihiya yace wasu malaman sun dabi akan magana abul walid al-badi sarraha bi hadith al-miswar a fi zalika wa tajja ba'dhum li zalika bi ahadith wasu kawo da wasu hadisai wa ajaba al-jumhur alaiha bi da'fiha amma malamai da burin malamai suka bada da amsa cewa wannan hadisai raunana ne wa an qissatul hudaybiyya dangane da qissar hudaybiyya kuma bi anna al qissata wahidatun wal katibu fiha ali qissa dai dai ce ta faru kuma wanda ya rubutu a cikin ta sayyidina ali ne wa qad sarra fi hadith al miswar bi anna ali huwa alladhi katab ya zo a hadith al miswar sayyidina ali shi ya rubuta da haka ma'ana kataba ai amara bil kitaba ma'ana yayi umarni da ai rubutu da aka dai magana mafi inganci ba ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama baya rubutawa baya karantawa kuma Allah ya nufi shi da wannan sifa ne saboda me saboda kada da masu karatu ce ai karantowa waye ko rubutawa yi don haka sai Allah ya ya sa manzo Allah ya zama haka amma ni da kai karatu da rubutu dangane da mu shine abin da yake na kamala idan ka ce baka iya karantawa ba ka iya rubutawa ba kana nan dundum yadda aka haife ka to wannan ba a yabe ka ba kai domin kana nan wada kake amma shi manzon Allah a haka ya zo da alqur'ani alqur'ani kuma ya gagari duniya gaba ɗaya kaf to da aka sai zama ya gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan za mu ga Allah ya ce wala taqutuhu bi yaminika ba ka rubuta shi da hannun damanka kun ta kunta tatlu min qablihi min kitabin ba ka kasance kana karanta wani littafi gabanin alqur'ani ba wala taqutuhu bi yaminika kuma ba ka rubuta shi da hannun damanka wasu suna matsalewa da irin wannan ci dole ne ya zama in za a rubutu da hannun dama za a za a ga wasu iyayen suna dukan ƴaƴansu in suna rubutu da hagu ta dukan yaro don me zai da hagu sai dai yayi da dama wannan ba dalili ba ne, anan malamin ta ce taqutuhu bi Minika. an faɗi dama ne saboda yawancin marubuta da dama suke yi da haka min babin agalabiya an kalli galibin abin da ake yi amma ba wai ana dole sai yi rubutu da dama ba kuma wannan uslubi ne na Alƙur'ani, wani sa'in yakan faɗa abu ko dan ya ƙara fito da shi dan ya ƙara fito da abin sai ya faɗi wata siba saboda ƙara bayyana shi misali Allah ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaliya. wa wa inhum illa sai Allah ya ce fa wailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim azaba ta tabbata ga wanda suke rubuta littafi da me ake rubutu da hannu amma sai Allah ya ce bi aidihim da hannayen dan a daɗa fito ma da sibar aikin da suke yi a wani gurin Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irun haka ayat take wala ta'irun yatiru bi haihi illa umamun amsalukum kun ga Allah ce wala ta'ir ba wata dabba da ce rayuwa a bayan kasa ko wani tsuntsu ya ka ce ya tsiru bi haihi ne ke tashi da fikafikai aka ce wani tsuntsu ba aka yi shiru kafin tsuntsu tashi yake to amma an ce ya tsiru bi haihi dan a daɗa bayyana maka yadda tsuntsun yake da a fito da sifar shi to ne na Allah ce wala hobi ya yamini da haka dan mutum yana rubutu da hannun hagu ba laifi ba ne halitta ce ba lallai dole a takura ya fiye da hannun dama in zai iya kuma da damar to fa ni'ima babu laifi amma in ba zai iya ba da hagu to kada a takura masa Allah ce bal huwa ayatu shi alqur'ani ayoyi ne bayyana tun bayyanannu daki daki umarni ne da hali. da labari da haka alkur'ani ayoyi ne bayyanannu daki-daki fi sudurin lazina utul ilma cikin kirazon waɗanda aka baiwa ilimi ma'ana Allah ya musu baiwa da haddace alkur'ani wannan ishara ce ta cewa wannan al'umma za ta haddace alkur'ani tunda lokacin da ayat take sauka alkur'ani ba bai gama sauka ba bare a yi magana wani ya haddace shi gaba ɗaya amma Allah tun a cikin tun a lokacin shi Allah ya ce shi wannan alqur'ani ayoyi ne bayyanannu cikin kira ma fi fuduri cikin kira za jami'i na kirji cikin kirazan wanda suke Allah ya bai wa ilimi ma'ana shi alqur'ani ayoyi ne bayyanannu suna ina Allah ya ajiye su a cikin kira kirazan wanda ya bai wa ilimi ya yi musu baiwa da haddace alqur'ani da karanta shi da karantar da shi da aiki da shi shi yasa ya zo a cikin littafan Al'ummar da suka gabata an fi mata wannan al'umma ta manzan Allah da cewa a hun fi sudurihim injilansu littattafansu yana cikin kiragunsu wannan al'umma yana cikin bai wanda Allah ya mata ya ba ta dama ta haddace littattafan ko ta haddace littafin da Allah ya saukar wa annabi Al'ummar da suka gabata ba kowa yake da wannan damar ba amma shi alqur'ani sai Allah ce wa laqad yassarna alqur'ana min dhikri fa hal min mudakkir mun sauwake alqur'ani dan ambato dan gargadi dan wa'azantuwa akwai mai wa'azantuwa sai Allah ya sauwake alqur'ani shi sa za ga balarabi wanda game da balarabi ne ya haddace alqur'ani sai kuma gaba ajami wanda tsakanin shi da larabawa ba maganar na sama. wani ma baya jin larabcin ko na amma ka same shi ya ce alkur'ani ya ce karanta duk inda aka ja mai zai karanta duk inda aka buɗa mai zai karanta ko da zai ina ganin wani abokin mu yana bayanin wani yaro dan bangaladesh shi abokin namu tare muke karatu shi ma ɗancan can kasar ne a wani gurin namu ya sako cewa ga wani yaro dan bangali ne subhanallah ƙarami ne amma ya haddace alkur'ani amma in ba alkur'ani ba in zai ma magana da kyar yake magana bakin a daure yake da kyar yake magana yana da akuda amma in alkur'ani zo na karantawa in yana karatu ko wasu yayi kuka saboda daɗin abin da yake karantawa da kuma yadda Allah ya bashi alkur'ani to wannan shine Allah yake faɗa a nan shi ayoyi ne bayyana nufi suzurin lazina utul ilma cikin kirazan waɗanda Allah ya baiwa ilimi kuma wannan ayar tana nuna darajar malamai domin a nan Allah ya yabe cewa su suke haddace alkur'ani suke fahimtar ma'anonin shi suke karanta suke aiki da shi da haka Allah maɗaukacin sarki ya ce alkur'ani yana tare da su kuma wanda yana cikin hanya da Allah ya kare alkur'ani hanyar haddacewa bayan ga shi a rubuce sahabbai sun tattara mana shi tun a wancan zamani tun gabanin su tafi suka yi tunanin su tattara tun da manzo Allah da ya bar duniya akwai alkur'ani a rubuce amma ba a haɗa guri guda ba wancan yana da wani bangare a rubuce a jikin abin da suke rubutu na takardu ko na kasusuwa wancan ma yana da kaza a rubuce wancan ma tunda akwai masu rubutawa to amma baya haɗa guri guda sai kuma sahabbai da suka haddace to amma bayan wafatin manzon Allah a zamanin sayyidina Abubakar As-Siddiq an ji gazwatul mu'ta ko gazwatul yamama ɗaya daga cikin waɗannan gazwatul yamama gazwatul yamama a nan ne aka kashe sahabbai suka yi shahada da yawa waɗanda sun haddace alƙur'ani ana ƙaddara cewa an kashe sahabbai za su kai guda saba'in ko makaranta alƙur'ani. sai jina Umar ya ji tsoro cewa to idan a kashe mahaddata Alƙur'ani kenan za a rasa alqur'ani sai Allah ya kimsa mai tunanin cewa lalle ya ba sayyidina Abubakar shawara a tattara Alƙur'ani. alqur'ani lalle ya ba sayyidina Abubakar shawara a tattara alqur'ani ya samu sayyidina Abubakar ya ce to ga abin da ya faru yaƙi ya kafa mana da mahaddata da yawa ina tsoron kada mahaddata su ƙare kuma ya zama babu Alƙur'ani. me zai hana mu tattara su wuri ɗaya a rubuce sai jira abubakar da farkon lamari ya ja ya ce manzo Allah bai yi ba ni fa zan yi sai jira umar ya ce ai alkhairi ne kuma bai saba abin da manzo Allah ya bari ba Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa da lahu lahafizun da haka yi ci gaba da bibiyar sai jira abubakar sai jira abubakar ya ce ni ma sai Allah ya buɗe kirjina sai na fahimci abin da sai jira umar ya fahimta da haka nan da nan suke kwamiti na makaranta alkur'ani irin su zai bin sabit suka ɗora musu nauyin tattara alƙur'an Ba ka yi an zo dama in aya ta kama za Allah yana cewa a rubuta ta a sura kaza jerin ayoyin alƙur'ani misali alif lam daga shi sai zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai allazina yu'minuna bil ghaibi jerin waɗannan ayoyi daga manzon Allah manzo Allah ne yake ta aya kaza ce ki rubuta ta a cikin sura kaza amma jera turorin alkur'ani daga fatiha bakara ali imrana nisa'i ma'ida to haka wannan ijtihadi ne na sahabbai ijtihadi ne na sahabbai za iya samun a wani musabi na sahabi ya zama daga wannan sura sai wannan amma jeran ta daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da haka da sunan suna rubutawa duk wanda yazo ya haddace aya ya ambata na daidai sai an samu cewa an samu tawatu wannan aya ya tabbata sabai da yawa sun je ta sun tabbatar maza Allah ya karanta ta sannan kuma suna buƙatar samun ta a rubuce hakan suka tattara alkur'ani tun a zamanin sayyidina abubakar as-siddiq a zamanin sayyidina usman ibn affan kuma a lokacin ne aka mai da mutane kan qur'ani ne domin bayan an rubuta a zamanin sayyidina abubakar ya zama akwai wanda suna da nasu a rubuce kama abdullahi dan mas'ud da wasu daga cikin sahabbai suna da wanda suka rubuta ko wanda aka rubuta a gurin su ba zamanin sayyidina usman lokacin musulunci ya fara faɗaɗa ya shiga garuruwan waɗanda ba ba larabawa ba to sai aka fara samun saɓani wajen karanta Alƙur'an. wani ya karanta wani ya ce ba haka yake ba za yadda yake to nan da nan ba aka faɗakar da jina usman cewa me zai hana haɗa mutane kan ƙur'ani ɗaya kan bukafi ɗaya shi ne aka karɓi wanda aka tattara a zamanin sayyidina Abbasar, da sahabban da suka rage aka tace zama aka tace tacewa aka rubuta sannan aka ce to duk wanda ba wannan kwafi ne da shi bai kona shi ya zama wannan kwafi kaɗai ake da shi don kada a tafi a bar kwafi daban-daban kuma a zo a dinga samun saɓani to duk wannan ba komai bane dacewa ce ta Allah ya kimsa sabon manzon Allah kuma alƙawari ne da Allah yana haddace na kiyaye alƙur'ani shi yasa a cikin alƙur'anin Allah ya kai mana ishara da cewa alƙur'ani zai zama rubutacce yanzu baɗin Allah zalika alkitabu ai a lokacin alƙur'anin bai zama a rubuta ba amma Allah ya kira shi da alkitab ishara ta cewa za a rubuta to dan haka daga cikin hanyoyin da Allah ya kiyaye mana alƙur'ani akwai haddacewa a waye gari an haddace shi kuma a duk duniya a duk duniya gaba ɗaya kan ba wani littafi da ake haddacewa kamar alkur'ani ana haddace su jama'a amma ba kamar yadda ake haddace alkur'ani dan shi alkur'ani dai inda ka je akwai musulmai to sai ka samu akwai wanda ya iya karanta shi alal aqall akwai wanda ya haddace wasu surori a cikin shi to ba wani littafi da ake haddace kamar alkur'ani amma wani ikon Allah gabanin alkiyama ta zo alkur'anin nan zai kace gaba ɗaya kaf da da rubutaccen shi da karantaccen shi gaba ɗaya za a waye gari babu Allah zai ɗauke shi domin dama kamar yadda yake yana cikin alamun tashi alƙiyama Allah zai dinga karɓe malamai inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbiduhu bi mawqil ulama malamai ne za su dinga mutuwa to za a kai lokacin da addinin gaba ɗaya zai disha shi manzo Allah ce yadda ka ga zanen tufa yana cewa ya lalace haka za waye gari addini ya ƙare har za a samu tsoho a ce masa me ka sani kan la ilaha illallah sai ce ni na ji ana faɗa kul iya abin da ya sani ke to tafiya ce tafiya shi ma mai wannan kalmar za a rasa shi za a waye gari ba wani mai cewa la ilaha illallah a bayan kasa. manzo Allah ya ce la taqumu sa'a حتى لا يقال الله الله في الأرض القيامة ولا تنسي بس أول يلي بأسي و الله الله أو تلي ويا بأسي و لا إله إلا الله وإذا الشرى رب تانا أكمس القيامة لا تنسي لأن الله يأيكو تإنسا دا يمن من سنين دست دول وين يتين إيماني بذين كالزرع تيامو فيبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة أكمس القيامة لا تنسي don haka wannan alkur'ani kafin wannan lokaci yana nan yana cikin kiraza Allah ce fi sudurin ladina utul ilma cikin kirazan waɗanda aka bai wa ilimi ishara ce ta cewa hadda ta shine kirji wannan matsala ce da malaman musulunci sun tattauna ta amma dai abinda ayoyi suka nuna zuciya ita suke kiyaye a mu za ga abinda muke ɗauka ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwa amma ayoyi suna da cewa al'aqlu hankali da kiyaye abu mahalluhul qalb zuciya ne shi sa nan ba ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri sudur jam'i ne na as-sadr kirji ma'ana mahallin da zuciya take a gurare da dama Allah ya ce ya zama suna da qulubun yafqahuna biha suna fahimta ko ya aqiluna biha ishara ce ta cewa wannan amma wannan ba zai hana kuma ya zama akwai alaƙa da kwakwalwa ba domin dama ai abin da masu faɗa ita zuciya shi take karɓa take harba sakonni zuwa ga sassan jiki gaba ɗaya shi sa ma da aka zo ana tattauna meye mutuwa shin mutuwa shine zuciya ta daina harbawa ko kuma kwakwalwar mutum ta tsaya ta daina yi to nan ma dai an yi ta maganganu dan za a samu wani za a auna a ga zuciyar shi ba ta harba amma dimagiyan a ce yana da rai bai mutu ba an ta tattauna wannan musamman matsala irin wanda daga baya ta kullu sun abin da suke kira alƙatlun rahim wai kisa na jin kai ne mara lafiyan da yake shan wahala cuta ta yi cuta yana wahala kuma a iya binciken likitoci da meye sun nuna wannan cutar ba zai warke ba to ya halatta idan ya nema a kashe shi a kashe shi mana idan ya ce dan Allah likita yi min allura in mutu saboda wahala da sha ya halatta ko bai halatta ba shi ne abin da suke kira alkasulur rahim to malamai sun tattauna wannan matsala a ta ne magana mafi inganci baya halatta baya halatta ko da shi ya nema ma ana matsalar ya nema ko yan uwansa sun nema shi ne matsalar cewa ko wanda yan uwansa za su nema sun kashe kuɗi suna ta wahala shi bai mutu ba shi bai rayu ba kuma ga asara suna ta yi ta kuɗi to ya halatta in suka nemi cewa a kashe shi ya halatta a kashe shi magana mai inganci baya halatta baya halatta a kashe shi ko shi ya nema ko yan uwansa suka nema domin rayuwa ta Allah madaukakin sarki ce to dan haka a ayoyin alkur'ani sun ishara da cewa kiyayewa mahallin ta shine zuciya to Allah ya ce shi alkur'ani ayoyi ne bayyanannu a cikin kirazan waɗanda Allah ya baiwa ilimi aiwa sai Allah ce wa ma ya aya bi ayatina ba wanda kuma yake jayayya da ayoyinmu illa zalimun ke azzalimai waɗanda suke matuka matuƙa wajen zalunci saboda kafircin su da shirkar su sai su dinga inkari da ayoyin Allah amma in ba haka ba ku da manzo Allah ya rayu a cikin ku ko ga halayensa da ɗabi'unsa ko ga bai je ya zauna gaban wani malami ba bai tafi wani guri ya yi karatu ba bai je ya rubuta wani abba ya zo da irin wannan littafi da ya kalubalance ku ya kalubalanci duniya a kasa da zuwa irin shi to ai ya kamata kuma kowa ma gaskata a imani to amma da yake azzalimai suna jayya da ayoyin Allah da haka suke jayya su gaggata ba sai Allah ya ce mai وقالوا لولا أنزل عليه آيات إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا به الله أولئك هم الخاسرون الله يتي وقالوا سكتي لولا أنزل عليه آية من ربه ina ma an saukar mai da ayoyi daga ubangijinsa ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ina ma an saukar mai da ayoyi daga ubangiji qul ka gaya muku innamal ayatu inda Allah ai kadai ayoyin suna wajen Allah maɗaukacin sarki wa inna ma ana Naziru mubin kadai ni ba kowa bane fasi mai gargadi kuma mai bayyana gargadi awalam yakfihim Allah ya ce bai ishe su ba ashe bai wadatar da su ba anna anzalna alayka alkitaba cewa mu mun saukar maka da littafin yutula alaihim da ana karanta musu shi inna fi zalik hakika a cikin wannan la rahmatan akwai rahma wa zikira da tunatarwa da qaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani qul ka ce ka fa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa shaida tsakani na da ku ya alamu ma fi samawati wal ard Allah yana sanin ya kuma san duk abin da ke cikin sammai da kasai wallazina amanu bil batil wanda suka yi imani da ƙarya da kanna wa kafaru billah suka kafirce wa Allah ulaika humul khasirun waɗannan su ne A anan Allah ya ci gaba da hakaito mana abinda kafirai suka rike suka toge suka kin imani duk da wannan abin da ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alqur'ani kuma alqur'ani babbar aya ce babban mu'jiza ce domin shi ya fito daga wanda bai taba karanta wani littafi ba bai taba rubutawa ba da haka ta ba ta yi su imani amma suka imani sai suka dinga ma cewa wa ƙalu suka ce laula ai halla ina ma unzila ala muhammadi ina ma an saukar wa muhammad ayatun min rabbi ayoyi daga ubangijinsa dalilai da hujjoji waɗanda za mu gani wanda suke nuna gaskiyar abin da ya zo da shi kuma gaskiyar cewa shi annabi ne me yasa ba mu ganshi da taguwa ba irin wanda aka ba annabi salih ina sandan shi irin ta musa da magabata irin waɗannan maganganu cikin suratul isra Allah ya jero mana irin waɗannan ayoyi da suke bukata wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a kace ba za mu yi imani ba ba za mu gaggata ka ba sai mun ga ta fitar mana da ruwa idan ruwa yana farara a ƙasa mu ga cewa nan garin makka yadda yake guri ne da yake da rashin ruwa da kwari da a da tudu mu ga kurin yanzu ƙorama ta tashi nan aw kuna laka jannatun min nakhilin wa inabi ko mu ga kana da wata gona wani lambu ga dabino ga inabi fa tufajjira al-anhara khilalaha tanzira mu ga kafin da ƙorama a ciki saboda tsamar mu'jiza rana guda a nan gurin mu ga wata gona mai cike da kayan ni'ima da marmari ga ruwa yana gudana aw tusqita samaa kama za'amta alaina safar kai mu ba za mu yarda da kai ba saman da kace za ta iya fado mana ka fado da ita aw ta'ti billahi wal malaikati qabila ko ka zo da Allah da mala'iku mu gamsu ga daga sai imani aw yakuna laka baytun min zukhrubin ko ka zo mana da wani gida mu kana da wani gida na zinari mana an kuma bangaren madda kenan mu kana da gida na zinari da azurfa autar qabis sama ko kuma mu ka hayi sama ka tashi kamar tsuntsu ka yi sama walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u ba za ma mu yadda ba dan ka hau sama din ma sai in ka sako mana da littafin da za mu karanta Allah ya ce kulka ce subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ai ni ba kowa bane mutum ne manzo dan aiki wannan abin da muka faɗa ai ba aiki ba ne na mutum samar da korama kullum yanzu a ga ƙorama ta tashi ko ruwa ya sauka ko kaza ya faru aiki ne na Allah shi yasa annabi ce kul innamal ayatu indallah ayoyin suna wajen Allah kuma ƙarya ma suke yi akwai ayoyin da manzon Allah ya gudu banda alqur'ani wannan shine mafi girman ayar da manzon Allah ya gudu ita wanda gashi nan baya tsufa har yau to kuma akwai abubuwa da manzon Allah ya bayyana a gare su da gani ashe wata bai tsage ba suka gani ya tsage Allah ya ce iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar alkiyama ta kusa wata ya tsage kuma wannan tsagiya watar ya faru kuma sun gani ashe ba su ga abinci yana tasbihi a hannun manzon Allah ba zalla zai ɗebo abinci a abinci yana subhanallah ashe ba su ga dutse yana manzan Allah sallama ba ayoyi da dama da suka gani a tare da manzan Allah ruwa yana tsakafowa daga hannun manzan Allah ya sa hannun shi a ƙwarya ruwa ya zo ya cika ƙwaryar a sha mutane dubu su sha su bari kuma ruwan yana nan bai kare ba wannan har ma ya fi wanda annabi Musa ya zo da shi annabi Musa dutse ya doka aka samu ya tsage wai zai tsaka Musa da kaumihi fa qul da asaka al-hajar fanfajarat min husnata ta aina ga dutse doka wanda kuma abu ne sananne dutse na iya fitar da ruwa amma jiki mai tsoka jiki irin naka wannan mai tsoka ba a bane sananne a ga ruwa yana fita daga cikin shahara sha ashe ta manzo Allah ma ta fita Allah Musa amma duk da haka mutum imani ba musu gaggata ba sannan ga alqur'ani da manzo Allah ya zo da shi ya kalubalance su da fasaha su da iya maganar su har da ta ake yi ta waka a zo a shekara a taro a gindin ka'aba ko a wata kasuwa daga cikin kasuwannin za a yi gasar waka wannan ya zo yi waka ga alkalai a gefe wannan ya zo yi wannan ana ana kallo waye ya fi balaga waye ya fi fasaha waye ya fi kaza kuma da ka ake zuwa yi wannan waka wakar da ta cinye a wannan shekara a rubuta ta a rataye ta jikin ka'aba har malaman adab suna ce aka samu al-mu'allaqat ba su irin wannan fasaha amma manzo Allah yake ku ka Qur'ani in kun isa ku zo da sura daya an ce goma aka dawo daya ku zo da irin alqur'ani amma ya gagara to wannan bai isa aya ba da haka Allah ce ka gaya musu innamal ayatu inda Allah ai ayoyin kadai suna wajen Allah Allah ne iya ga dama sai ya kawo aya Allah ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al-awwalun Allah ya ce ba komai ya hana mu kawo irin waɗannan ayoyin da suke faɗa ba cewa ka yi kaza ka yi kaza Allah ya ce ba komai ya hana mu kawo su ba sai mutanen farko haka suka yi da aka kawo suka karyata wa ataina samudan naqa siratan fazara muziha Allah ya ce mun bai samudawa taguwa haka samudawa suka yi suka nuna dutse suka ce in ka isa kai annabin Allah ne taguwa ta fito daga wannan dutsen ta ajibi dan gajiyarwa kuma tabuwar ta mutu kuma suka karyata Allah ce to kuma wannan da zai faru gare ku in kuma irin waɗannan ayon da kuka nema Allah ya bayar ku karyata to Allah zai halakar da ku ne gaba daya ba haka ba komai yasa ba mu kawo ba sai dan abin da ya faru ga wanda suke da farko da haka Allah yake cewa wa inna ma ana nazirun mubin ka gaya musu ni kaɗai mai gargadi ne mai yin wa'azi ne wa'azi nake da haka Allah ne yake ka aya inda da dama zai kawo amma ni mai gargadi ne sai Allah ya ce awalam yakfihim yo yanzu ma bai wadatar da su ba bai ishe su aya ba anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim mun saukan maka da littafi ana karanta musu wannan bai isa aya ba littafin da ya zama gadar koyo kuma ya zo da labarin waɗanda suka gabata da waɗanda za su zo wanda kuma gashi aya mun karanta manzo Allah bai karanta ban wanda suka gabata ba ina yahudawa ina da nasara in sun isa zo su karyata abin da ke cikin alkur'ani ba za su iya karyata da sai dai karyatawa su jahilci amma ta ilimi ba zai karyatu ba duk abin da Allah ya ba da labari da tarihin annabawa annabi Ibrahim annabi Adam annabi Nuh annabi Shu'aib annabi Salih waɗannan annabawa kaf ba za Allah bai rayu da su ba bai kuma karanta tarihin sa'aurin tabi ba amma manzo Allah ya duba labarin wannan bai ce na ma'ara ba awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim inna fi zalika la rahma hakika a cikin wannan akwai jin kai a cikin ma'ana saukar da wannan littafi la rahmatan akwai jin kai gare ka ya rasulullah da kuma muminai sannan a wa zikira akwai gargadi da tunatarwa da qaumi yu'minu daga waɗanda suke imani wannan nuna alqur'ani yana amfanin muminai ne yana zama rahma yana zama wa'azi ga muminai wannan abin da suke nema na ayoyi kamar yadda muka ambata manzo Allah ya zo da su ko manzo Allah ya gaya mana yace ma min nabiyyi min al-anbiya illa wa qad uqiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar manzo Allah ce babu wani annabi daga cikin annabawa face sai da Allah ya bashi ayoyi wanda kwatankwacin wannan ayoyin ne mutane suka yi imani wa innama allazi utituhu ni abin da aka bani wahyan awhahu Allah ilayya wahyi ne da Allah ya muku fa da wannan alqur'ani fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah ina ba ta in zama na fi yawan mabiya ranar tashin alkiyama da haka waɗannan ayoyi suna nan maza za Allah mai gargaɗi ne mai wa'azi amma alkur'ani yana zama ma'ana rahma ga muminai sai su karanta zuciyarsu ta wanku sai su karanta su samu waraka ta zahiri da ta batini duk alkur'ani yana yi kana iya karanta alkur'ani ka warke daga cutar zuciya cutar munafinci ko ta kabirci ko ta shirka ko ta bid'a kuma karanta alkur'ani ka warke daga cutar jiki da alkur'ani yana yi ba ga shi muna gani ana ruƙuya ba ruƙuya ana nufin magani addu'a ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace ya zauna a makka wasu shekaru ba abin da yake in zai magani illa ya karanta fatiha karanta fatiha a cikin ruwan sha ce shekaru na ɗauka wannan nake yi a matsayin magani kuma Allah ya bani lafiya da haka alkur'ani yana magani abin da cuta ta zahiri da ta baɗi sai dai wannan bai hana kuma ka nemi magani na itace ko na bature wannan shari'a ba ta hana matuƙar bai saba da Allah ba amma haka in ka koma qur'ani ta karanta shi zan magani gare ka kuma misalai na nan da dama da mutanen da suka yi cuta suka kasa warkewa amma da suka koma karanta alqur'ani da ana karanta mun suna karanta kuma Allah ya ba su lafiya misalai suna nan da dama da haka in mutum ya rike alkur'ani yayi imani da shi ya gaggata shi to babu shakka yadda Allah ya faɗa rahma ne da tunatarwa ga muminai sannan sai kuma Allah madagin ce kul ka gaya muku kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa shaida tsakanina da ku cikin abin da na isar muku inda ƙarya nake wa Allah ba zai kyale ni ba dan Allah baya kyalewa ai mai ƙarya sai dai ya jinkirta amma ba zai kyale ba to Allah ya isa shaida tsakanina da ku idan abin da nake faɗa ba gaskiya bane yana kuma zai iya kama ni Allah maɗaukakin sarki ce walau ta taqawwala alaina ba'd al-aqawi da manzon Allah ya faɗo su maganganu akan mu wanda ba haka suke ba la aqadna minhu bil yamin da mun kama shi da karfi Allah ce za mu kama shi kamu wanda ba zai kurce ba sun malakata na min hulwati da mun yanke mai jijiya da laka inda ya mana karya, kama min kun min ahadin an hajizin ba wani cikin ku da zai iya kare ba ba wanda zai iya kare shi da haka manzo Allah ya ce to ai Allah ya san shaida tsakanina da ku idan ƙarya nake faɗa Allah yana ji na kuma har gobe Allah baya barin makaryaci in dai mutum zai yi ƙarya zai wa Allah ƙarya zai wa manzon Allah ƙarya to ya jira lokaci Allah zai iya jinkirta mai wannan sunna ta Allah yana iya jinkirta wa azzalimi inna Allah la yumli bil zalim Allah zai iya jinkirta wa azzalimi amma a kyale shi sai Allah ya kunyata shi Allah ya kaskanta shi sai Allah ya nuna ƙaryar shi da haka manzo Allah yake ka gaya musu Allah yake ka gaya musu kafa billahi shahidan baini kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa shaida tsakanina da ku ya alamu ma fi samawati wal ard Allah ya san abin da ke sammai da kasai da ka, abin da nake faɗa yana ji kuma yana gani babu abin da zai koyi ga Allah balantana ku ce bai sani ba wallazina amanu bil batili kuma waɗanda suka yi imani da ƙarya wa kafaru billahi suka kafirce wa Allah albatil anan duk wani abin da yake kishiyantar addinin Allah duk wani abin da ke kishiyantar tauhidi batil ne to wanda suke imani da ƙarya kamar ku mushrikan makka da kuka yadda da bauta a gumaka da kaza da duk ba wanda za su zo bayan ku waɗanda duk suke wannan ula'ika waɗannan humul khasiruna su ne hasararru su ne waɗanda suka yi hasara a wani gurin Allah ce innal khasirin allazina khasiru qul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yau al ke hasarar su ne wanda suke hasara kawunan su da iyalan su ranar tashin alkiyama da haka ku daina wasu maganganu idan abin da nake faɗa ƙarya ne ku da Allah madaukakin sarki ba zai kyale ni ba amma kasancewa ta Allah ya ƙyale ni ina ta isar da saƙo. wannan ya nuna abin da na faɗa gaskiya ne aure kuma dauke ke nema suna wajen Allah in Allah ya ga dama zai zo da su kuma alkur'ani ba ya bane face rahma da gargadi ga mutane kuma ya ishi aya da duk wanda yake bukatar aya to ya zo ga alkur'ani wanda har zuwa yanzu tun daga lokacin da Allah ya saukar da shi har zuwa yanzu al'amuran alkur'ani ba su kare ba ajaibuhu hudatan tanqad abubuwan mamaki na alkur'ani ba sa karewa kuma yanzu yadda muke muke tafsirin nan kowa yana tafsirin alkur'ani ne gwargwadon abin da Allah ya haska mai inda yanzu waɗannan ayoyi da muka fassara wani malami zai zo ya zauna shi ma ya tafsirin su sai ka ji ya fito da wasu abubuwa da yawa wanda ban sani ba shi ma in ya tashi wani ya zo zai tafsiri sai ka ji ya fito da wasu abubuwa wanda wancan bai ambata ba shi yasa ga sunan tafsiri an yi na alkur'ani masu yawa saboda me saboda mujiza ne alkur'ani kuma ilimi na addini babu wani bangare na ilimi na addini da baya dogara da alkur'ani in ana maganar ma'ana abin da ya shafi kwarewa a yaren larabci luga ko nahun larabci ko balaga ko sarfu yadda ake sarrafa kalma duk masu wannan ilimuka suna koma alkur'ani su ɗauko balantana ko masu ilimin addini abin da ya shafi fiƙihu na addini da fitar da hukunce-hukunce sababbin abubuwa na zuwa amma ana gano hukunce-hukuncensu a cikin alkur'ani da hadisi shi sa malamin suka ce ba wani abin da zai zo sabo ba sai in malamin suka zauna sai sun fito da hukuncin shi daga alkur'ani da hadisi in ka gaba a fito da shi ba a gane ba duk wata nazila duk wani abu bako da zai zo wanda dama haka rayuwa ke tafiya tana ta zuwa da nawazu. yanzu wannan wannan zamani da nake ciki akwai abin da malamai ke kira na wazi abubuwan da a da can babu su da ka malamai ba su magana a kan ba yanzu kuma sun zo to tunda sun zo me ya hukuncin su me hukuncin dawabi da ake yi a sama mun sa a zamanin manzo Allah dawabi a ƙasa ake yi to yanzu sai aka yi bene masallacin bene can koli hawa na biyu na uku to wanda yake dawabi a san me hukuncin shi wani ma benen ya ya shallake ka'aba to me hukuncin dawabi da yake kaga matsala ce zina a wancan lokacin babu ita me hukunci yanzu wanda zai je aikin umara ko hajji ya zo kan miƙati yana cikin jirgi zai yi ihrami ne a cikin jirgi ko ba a zai sauka sai bari sai ya sauka ya wuce miƙatin shi na zina sai a wancan lokacin babu jirgi da haka ba maganar ta da haka sai ka sa malamai sai su fito da hukuncin ki ai manzon Allah ya nuna a dalilai na shari'a sun nuna duk wanda ya mallaki guri ya mallaki iskar da ke saman gurin da haka ka'aba saman ka'aba ma yana da hukuncin ka'aba da haka wanda ya wuce ka'aba kololuwa inda ya ta ne ya kewaya to tsawa ya yi kamar kai ne yanzu in ka sai bili ai in ka zo kai gina ka ce za ka yi dakin kai bili ba da zai ce a'a tunda ka mallaki kasan ta mallaki sama kaga fito ne malamai ke fitowa da shi a ƙarƙashin wannan da suka zo suna magana irami a jirgi da mai sai suka ce a can zamanin fukaha na baya akwai wani abin da suke kira min sas wani abu ne ake shiga kamar lema a tashi da shi sama sai aka yi sai shi to ya hukuncin sallah a cikin wannan abu sai zuma da suka ce ai sallah a ƙasa ake yi da aka sujjara in dai ba a ƙasa aka ba ba ba sai waɗannan suka ce to ai akwai iska tsakanin ƙasa ɗin da wancan abin ita iska ita ta sada wanda yake saman da ƙasa da haka in yi sujjada kamar akan ƙasa yau dan su ma fuka hau suna cewa wanda ya hau kan wani abu kamar lilo idan yayi sallah sallar tayi saboda mai saboda alakar kasa da iska da tada wannan da kasa kisa ga wani abu ne da ake ganowa ba wani abin da zai zo na zina fa sai an duba alqur'ani da hadisi da bayanin malamai za a gano hukuncin kurin dai aiki ne na malamai ba na kowa da kowa ba Allah ya mana gam da kakar ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya kiyaye mana ga abin da baya so ya Allah madaukakin sarki wanda yake da damuwa Allah ka yaye masa wani jiya ya rubuto cewa ana bin sa bashi yana tada mai hankali ya ga kamar mutuwa zai yi da haka yace yan uwa a taya shi da addu'a ba kai dai ba da yawa mutane ana bin su bashi Allah madaukakin sarki ya biya mana gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ci bashi da niyyar ya biya to Allah zai biya mai wanda ku ci ba da niyyar ya biya ba to Allah zai lalata shi da haka in dai ka ci da niyyar ka biya to Allah zai hore maka in ma baka biya maka mutu Allah zai kawo wanda zai biya maka ubangiji Allah ya biya mana gaba daya Allah madaukakin sarki biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka yaye mana halin da muke ciki na rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali da tsada al'amuran rayuwa Allah ka yaye mana Allah mun miƙa hannun mu gare ka Allah ka yaye mana Allah ka ba mu damana mai albarka wanda za ta raya mu ta raya dabbobi ta raya al'umma gaba daya Allah ka kare mu daga ambaliyar ruwa da tashin hankali da musiba malaman mu da matan mu da ƴaƴan mu da duk wanda suka gamu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu kai musu rahma ko kuma Allah ka kyautata namu zuwa ka sa mu ta akan wannan addini ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da salihan bayi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin